wato wannan faifin bidiyo a da fitansa ke da wuya na fara bibiyan mai ke faruwa kafin ma in fara bibiyan mai ke faruwa ma mutane suka fara kira na kowane menene wani masaniya nake da ita na ta da mutum takarnas ta kano ya tafi har gurin da aka je aka rushe wa'annan aka watsar da wa'annan fulani na farko wannan rugan da aka watsar a wannan gurin nan akwai sale akwai ibrahim akwai yahaya da kuma sauran 'yan uwansa da ya faru a wannan bidiyo din gaskiyar magana ita ce wannan abin ya samo asali tun wata shida wanda suka wuce baya wanda kuma shugabannin fulani na wa'ancan yankin suna gaya mana abinda suke fuskanta abinda suke fuskanta kuwa shine an sayo hilos hilos an zo an ba wasu mutane da sunan cewa za su tsere ƙasa ko ko a ce su 'yan banga ne hilos din nan na fari an sayi hilos din eh, takwas aka bayar aka zo aka kara wani hilos guda takwas aka zo aka ba mutane wanda aka ba su matasa ne na wani kabila ne a wurin na akwai ige akwai wani yare dai haka yare kashi guda biyu ne su ne aka ba su wannan hilos din nan su ne kuma suke ta zuwa tsangwaman fulani abin da ya sa wa'annan fulani suka tashi wannan barazanan da ake yi ana wa kowane bafulata ne barazana irin wannan amma su da aka zo aka musu na ɗaya aka musu na biyu da fa na uku da aka zo sai aka kashe musu yaro mai shekara bakwai kashe wannan yaro mai shekara bakwai ɗin sai aka ce musu to an ba su daga yanzu zuwa da yamma kafin rana ya kare idan ba su tattara ba to dukkan mazajen gidan za a kashe su to kaga ko mutum kana ga an zo a gabanka ka an yaronka da ka haifa an zo an kashe to kaga aka ce maka to da cewa daga yanzu kuma kafin rana ya kare kaga in kana da hankali kai kanka ka san da cewa tunda ba za ka iya faɗa da waɗannan mutanen babu kome a abin nan shi arɗo karan kansa ardon su na yankin gurin nan sunansa arɗo ibrahim arɗo ibrahim wanda yake wurin nan shi kan kansa irin waɗannan matasa sun kashe masa 'ya'ya maza guda biyu kashe masa ‘ya'ya guda biyun nan sun tashi sun kai ƙara a wurin ‘yan sanda abin da suke ce musu da cewa ana bincikan maganar a gwamna zai wani abu a kai har zuwa ga yanzu kusan dukkan wani bafulata ne a wannan yanki baya cikin hayyacinsa yana cikin ɗarɗar wannan kuma ba karya bane ba bidiyo ne wanda suka zo suka yi shi ƙarara kuma suna yin shi a kowanne gida wannan dai kawai bidiyon ne shine ya shiga hannun idanun mutane yadda suka eh, abin ya sa mutane suka gani to wannan kuma al'amarin nan abin ya sa mm, mun shigo cikin lamarin na mun ɗan yi rubuce-rubuce mun kuma jawo hankalin gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha na wannan state din shi wannan gwamna din na tabbatar da cewa ya dan hedin ya shugabanci wani kwamiti kwanakin baya na abinda ya shafi sulhu na fulani da da kuma wa'anda wanda ba fulani ba ya zo don mun yi wani zama da shi a jihar nasarawa har jihar benue ya wuce to a ban sha mamaki da ya zo yake ta karyata abin ba don na farko shi gwamnan nan yadda ya zaga duka yana da tarihi a tsungumar da ake wa fulani ya rubuta report report ɗinsa da ya rubuta a kwanakin nasir to amma da ya zo yake ta karyata wannan abin da ya yi faru ɗin to babu mamaki abin da kwamishinan 'yan sanda yake gaya cewa ga abin da yake faruwa to shi kwamishinan 'yan sanda ya la'alla bai san ma abin da yake faruwa a jiharsa ba ko kuma ya la'alla yana so ya rufa ma wa'annan mutanen asirin tunda an kai kara a wurin 'yan sanda an kai kara ba ɗaya ba ba biyu ba an kasa a hukunta kowane mutum har yau wa'anda suke kashe musu dabbobin nan sun san da mutanen sun san gidajensu sun san su su wanda suke kashe musu mutane kuma sun san su sun san da al'amarin su amma 'yan sanda ba sa daukan kowane irin mataki a kai so ba mamaki yanzu kwamishina eh, in ya zo yana karyata wannan abin nan dinnan babu shi wannan bafulatanin da aka kora a wurin wanda da abin da muke tsoro ma ya ci gaba da faruwa a ba ma a yankin ba a sauran jihohi waɗanda wa'yansu wa'yanda suke tunani da cewa suna gani da cewa jihar ibonyi koko matasa koko wasu mahaukata koko wasu 'yan banga koko wasu mutane wa'yanda suke claiming cewa su suna da ƙarfi sun fi doka wanda suke wanda suka yi na tada mutane idan har wasu gurare suka ce za su yi irin wannan to kaga fa ne dan najeriya ne ba fulata ne kuma babu hali a ce an kore shi nan an kore shi nan to daga karshe ba abin da zai biyo baya rigima ne fulanin da suke wannan gurin nan akalla ba kasar ba akwai wanda suka kai shekara 35 akwai wanda suka kai shekara 40 akwai wanda kakansu ma nan aka haife shi ina gaya maka wannan maganar kuma akwai eh, mutanen da suke ta wannan yanki din wannan abin da aka yi ake musu haka za a zo a tarar da dabbobinsu a harbi dabbobi a kashi dukkan wani al'amari da dukkan wani fitina babu abin da ba a wa fulani da duk wani abin da kake gani da cewa yake faruwa da bufulatani babu abu sabo a cikin al'amuran bufulatani dama an sa a masa wannan kakannina. a yadda suka tashi an je an kassara su an kona su an kashe duk wani kashewa an ce wasu ba su ba 'yan ƙasa ba ne so ina ta tunani da cewa ba ina kuma kira ga mutane ba da kuma hukumomin fa su sani cewa tura ta kai bango an kai fulani nan bango fa me ake so ba fulatani yayi ne baka ba shi dabba ba baka ba shi asibiti ba baka ba shi ilimi ba baka ba shi ruwa ya sha ba baka ba shi abinci ba to ka fashi ma ya ci gaba da rayuwarsa a daji to duk da haka rayuwar ma wannan rayuwar da Allah ya arawa ba fulatani ba a son ba fulatani ya ci gaba da irin wannan rayuwa to wannan wani irin ƙasa ce na san cewa ana ana kokari a duk lokaci gwamnati muna kan jin a kafafen yada labaru da kuma a zahiri wani lokaci a ce ana kokari amma kuma gaskiya ba a ɗauko hanyar ba a tashi tsaye a magance wannan lamarin don haka sai amfani da wannan dama speto janar na 'yan sanda da sauran hukumomi abin da abin ya shafa har da vila da sauran dukkan masu fada su gaban kasa da su yi kokari su shiga cikin wannan lamarin abin nan fa ba kaɗan ba ne yanzu abin mamaki wannan bafulata ne ya haya wanda ya tattara iyalansa bai tsaya ko ina ba sai a jihar taraba a jihar taraba kuma a ba'isa local government a ba'isa local government inda ya soke da kayansa ya soke da dabbobinsa kawai youth suka zo suka taru a wurin ma suka ce ba su yarda da shi ba ya tattara ya nashi ya nashi ko suka ce matasan matasan wannan local government din to mutum ne wanda yake an raba ma dabbobinsa kuma yanzu kashi biyu an tafi da su daji ba a san ina ne suke ba wanda kuma dukkan muna da wayannan report kuma duk wannan abubuwan muna kokari mu gaya wa hukumomi abin da wanda abin ya shafa muna da iyaka abin da zamu iya yi so wannan abin wanda duk yake ce zai karyata wannan bidiyo bai san abin da yake yi ba ya bibi akwai murya na akwai tattauna da na yi da wasu fulani akwai mu da kuma su fulani muna da kuma nambobin su ban yi tsammani akwai abin da zai fi karfin yan sanda ba amma yan sanda dai a wasu gurare da su daina ɗaukan bangaranci idan suka tashi yin aiki su yi aiki spiritual general na 'yan sanda wanda yake yanzu adamu abubakar mutum ne tsayayye wanda gaskiya yake yi a cikin harkan 'yan sanda yana bukata a yi aiki yana bukata a gyara kasa amma kuma gaskiya sai an bibiyi wasu jihohi da abin da wasu 'yan sanda suke yi game da al'amura na fulani dole sai an bibiye su babu abin da zai fi karfin 'yan sanda a gwamna kan kanshi wanda yake ya yi sauri ya karyata abin koko yana kokarin rufa-rufa akan abin to duk wanda yake neman karin bayani ma a neme mu za mu ƙara bayyana za mu haɗa su da wa'annan fulanin wanda wannan abin ya shafa da kuma abin nan wanda fulanin nan a gaskiya sun shiga halin kakani a yanzu a wannan jiha abin da muke tsoro zai biyo baya babu wanda zai kori bafulatani ka kori bafulatani da fin karfin tuwo ka ce wai bafulatani ya tafi ka yi tsammani bare da ya duke ka ba wannan karya ne a ko ne a duk daidai ba bafulatanin ba ne wannan kuma ina faɗa don saboda ni bafulatani ne na san kaina na san yadda nake filin idan aka taba mun kawuna ko ko an kashe mun dabba an a kashe mun da wannan barin e, zamanto wani abin da barin cewa in ce a'a fulata ne kana iya koransa za ka iya koransa a lokacin da kake so za ka iya kai duk abin da kake bukata shi ka kashe shi ma idan ka kashe iyayensa yaya maza to waɗanda suke a goye a wannan lokacin idan suna da tarihin nan sai sun dawo wannan gurin da suka kore sun nan sai dai in ba sa bukatan dawa wannan gurin nan sai dai ko ba su gurin babu ciyawa ko ko babu wani abin da dabbobi za su iya mora a wannan shine kadai zai iya ce ka ce ka kori fulani a kaci nasara babu Tunda muka taso muna kiwo muna jin tarihin fulani kakannin mu fulani ne gaba da baya har yanzu ma ni kan kaina ba fulatanin dajin ne na san yadda ba fulatani zai filin in ka zo kai mai irin cin wannan irin cin fuska ka kashe mai da aka ce ka kore shi ba abin da zai biyo ba sai rigima don haka hukumomi su shigo ciki al'amarin nan wayannan fulanin a neme su suna ina ne kuma a ji gaskiyar magana me ke faruwa mutane kusan mutum 23 aka kashe a wannan jiha kuma 'yan sanda suna sane da wannan al'amarin nan babu mutum guda ɗaya wanda za ka je ka samu a sel a yanzu haka wanda za a ce wai an kama kuma an san wanda suka aikata wannan abu allah to ya za a yi an zauna kenan ba doka